Eh, jiragen yakin rundunar sojojin saman Najeriya a cikin farmakin aiki da cikawa mai take Operation Dramikia sun yi rugurugu da wasu sansanonin 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Eh, jiragen yakin sun rurrusa sansanonin 'yan bindiga da ke yankunan shinkafi, galadi, aja, bawar da sunki. kamar kuma yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min ya ce yanzu fa suna cikin yaƙi. Dan yaƙi ne wannan mutumin da zai ɗauko bindiga manya-manyan bindigogi ya ce zai shigo garuruwa ya kashe mutane haka siddan ba su musu komai ba wannan yaƙi ne mu a fahimtar mu ba wai abin nan wani abu ne daban ba saboda haka muna nan muna fafatawa kamar yadda ya kamata. Da yake an ce abin da ya taɓa hanci ido ruwa shi yi. na tambayi gwamnan jihar Katsina mai makwabtaka da jihar Zamfara Alhaji Aminu Bello Masari ko wannan aika-aika na 'yan bindigar zamfara baya jaza musu matsala a jihar su? mutanen suna shigowa katsina amma dai operation na sojoji duka a zamfara ne saboda mu nan katsina ba mu da wani sansani inda suke zanne to sai dai matsalar da muke fama da shi ita ce wa'ansu ana koro su suna ta shigowa domin nan mu abin da suke ta mana satan mutane da kuma fashi da makamai a bangaren katsina abin da suka fi karfafa kenan kuma suna shiga da su dajin wasu su kai cikin dajin zamfaran sai an biya su kudi sannan su dawo da su. Excellency yanzu tambaye ka kalma ɗaya misali a jihar Katsina kaman ƙananan hukumomi nawa ne wannan ibtila'i misali yake dan shafan su. Ƙananan hukumomi tara wanda su suka iyaka da dajin kuma su ne suka yi samun matsala a cikin ƙananan hukumomi inda ya fi zafi ba kamar jibiya ba tsari a safa na ɗan musa kankara da faskari akwai su su a dajin bilbis wanda iyaka da zamfara a faskari da kuma sabuwa to nan ne ne kusan za a ce siyata na operation nasu ta nasu suka fi dangantaka da dajin yi sha'anin tsaro yake waɗannan kanukomin da suke iyaka da zafara to eh, gaskiya mu wannan bangaren na katsina sai dai abin da ba za a rasa ba hassan mai na kaina muryar amurka daga katsina najeriya